da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Ibrahim a sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta yana a cikin shirinmu na fitowa ta biyu a wannan rana. Muna muku fatan alheri da fatan auna lafiya. Abubuwan da za mu gabatar su ne labarun duniya da dumi muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru sai shirin nan na kokon san daga nan za mu kawo muku shirin nan na muku harshen farasanci sai labarin wasannin za kuma ku ji muryoyin masu sauraro shirin lafiya sannan mu karkare da shirin tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu. Labaran duniya da farko ga kanunsu. tarayyar afirka ta yi gargaɗi kan taɓarɓarewa harkokin rayuwa a ƙasar mali 'yan jarida 44 ne haramtaccen ƙasar isra'ila ta kashe a cikin sansanonin 'yan hijira mutum ɗaya yi shahada sanadiyar harin sojojin haramtaccen ƙasar yahudawa a yankin sai na labanon To yanzu sai a ga zama domin a ji cikakkun labarun duniya. Ƙungiyar tarayyar Afirka ta yi gargaɗi a kan taɓarɓarewar harkokin rayuwa a ƙasar Mali. Ƙungiyar tarayyar Afirka ɗin ta bayyana matuƙar damuwarta a kan yadda al'amura suke taɓarɓarewa a cikin ƙasar Mali, tana mai yin ishara da yadda ‘yan ta'adda suka killace iyakokin ƙasar. da hana shigar da muhimman kayan bukatun rayuwa na yau da kullum. Tarayyar Afirka ɗin ta kuma yi tir da yadda ake kashe faran hula a ƙasar ta Mali da hakan yake haddasa rashin zaman lafiya da tsaro. Bugu da ƙari tarayyar Afirka ta nuna cikakken goyon bayanta ga al'ummar da kuma gwamnatin ƙasar Mali da iyalan waɗanda aka kashe. Ƙungiyar ta Afirka ta wato ta Afirka. ta kuma nuna cewa a shirye take ta bayar da dukkanin taimakon da ake da bukatuwa da shi a ƙasar mali domin samun zaman lafiya ƙungiyar nan dai ta jama'atu nusratul islam wal muslimin mai alaƙa da alƙa'ida ce ta killace iyakokin ƙasar da ake shigar da kayan bukatu yau da kullum ciki a cikin watannin bayan nan arka nuna fayafayen bidiyo na yadda 'yan alka'idar suke ƙona jerin motocin da suke jigilar makamashin da ake amfani da shi a ƙasar a wasu yankunan ƙasar ma ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta ƙone gidajen man fetur kamfanin wato kamfar makamashin da ake da shi a cikin ƙasar ta mali ya sa shugaban ƙasa asimi goita ya kira al'umma ƙasar da su rage yawan tafiye-tafiye akan ababen hawa saboda rage yawan bukatuwa da makamashin. a can ƙasar kamar kuwa shugaban 'yan hamayyar siyasa ne ya yi kira ga gwamnati da ta saki waɗanda take rike da su ba rikicin zaben ƙasar daga nan zuwa sa'o'i 48 shugaban takwas ta wato shugaban 'yan hamayyar na ƙasar kamaru Ciroma Bakari wanda ya tsaya takarar shugabancin ƙasar ya fitar da wani saƙon bidiyo da aka watsa kafafen sada zumunta da a ciki ke yin wannan kiran sannan kuma ya bayyana cewa mahukuntan ƙasar 'yan daba ne masu aikata ta'addanci hakanan kuma ya yi kira ga mahukuntan ƙasar da su daina abin da ya kira nuna wariya ta kabilanci har ila ma ya faɗa mahukuntan kamar cewa al'ummar ƙasar kamar fa sun ba sa son su kuma sun dawar su a 'yan zaben shugaban kasar da aka gudanar ciroma ya zo na biyu bayan da Folbia a bisa ƙididdigar hukumar zaben kasar yake a gaba an bayyana cewa biya ya samu kaso 53.66 cikin 100 yayin da ciroma ya samu kaso 35.19 cikin ɗari. sai dai ciroma ya bayyana cewa shine wanda ya lashe zaben illa iyaka mahukuntan kasar da sanyin yi magudi ne da sauya alkaluman ƙuri'un da aka kaɗa wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya ya ce jami'an tsaron ƙasar kamaru sun kashe masu zanga-zanga na ƙin amincewa da sakamakon zaben hasu 48 yayin da mahukuntan ƙasar suka ce mutane biyar ne kaɗai suka rasa rayukansu. a ranar alhamis inda da ta gabata ne dai aka rantsar da paul biya a matsayin shugaban kasa inda ya kira da a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ake yi a ƙarshen saƙon nasa ciroma ya ce idan har ba a yi aiki da buƙatar da ya jiro da ita ba to kuwa mutanen ƙasar za su yi duk abin da za su iya domin ganin cewa sun fito da 'ya'yansu da ake tsare da su. To kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran. 'Yan jarida 44 ne aka sanar da cewa sun yi shahada a cikin sansanonin 'yan hijira kaɗai a cikin Gaza. Ƙungiyar 'yan jarida ta Falasɗinawa ta sanar da cewa sojojin mamaya haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun kashe 'yan jarida 44 da suke cikin sansanonin 'yan hijira mabambanta a yankin Gaza. Sanarwar ta ce, wannan adadin yana ƙarƙashin jimillar 'yan jarida 254 ne da suka yi shahada a tsawon lokacin yakin da ya fara daga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa watan oktoba na wannan shekara ta 2025 kwamitin da ke kare 'yancin aikin 'yan jarida ke ƙarƙashin ƙungiyar 'yan jarida ta falasɗinawa ya ce kashe 'yan jarida da haramtaccen ƙasar isra'ila take yin wani shiryayyen tsari ne da ya haɗa kai hare-hare a kan sansanonin 'yan hijira da suke kusa da asibitoci da sauran cibiyoyin da hukumar nan ta 'yan hijirar inawa wato ruwa da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya take kula da su a gefe ɗaya wani jami'in ƙungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas ismaila ridwan ya ce mafi yawancin 'yan jaridar dai an kashe su ne a lokacin da suke kan ganiyar gudanar da ayyukansu na nuna wa duniya mawuyacin halin da al'ummar Falasɗinu suke ciki. A Labanan kuwa mutum ɗaya ne ya yi shahada sanadiyar harin sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila a yankin Saida. Kamfanin dillancin labarun ƙasar Labanan ya ambaci cewa mutum ɗaya ya kwanta dama sanadiyar harin wani jirgin sama maras matuki na haramtaccen ƙasar Isra'ila akan wata mota a garin al da ke gundumar saida a kudancin kasar ta labanan majiyar tsaro ta faɗawa kafafen watsa labaru cewa jirgin saman mars matuki ya harba makamai masu linzami har guda uku akan wata mota ɗaya da hakan ya yi sanadiyar ƙonewarta baki ɗaya dama dai ma'aikatar lafiya ta labanan ɗin ta sanar da shahadar wasu mutane biyu sanadiyar hare-hare guda biyu da isra'ilan ta kai a kudancin kasar a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata tunda aka tsagaita wutar yaƙi a watan nuwamba na shekara ta 2024 haramtaccen ƙasar isra'ila take ci gaba da ketata wanda adadin hakan ya kai dubai a wani labarin daga labanin an bayyana cewa mutane 28 ne suka yi shahada daga watan da ya gabata zuwa yanzu sanadiyar hare-haren na 'yan sahayoniya ministan lafiya na ƙasar labanan rakan nasir idin ya tabbatar da cewa hare-haren da isra'ilan take kawai labanan musamman ma dai a kudancin ƙasar sun ƙara tsananta yana mai da cewa rikici ba wai rikicin ba kawai ya taƙaita ga wani yanki ɗaya ba ne lamari ne da ya shafi kowane gida a cikin faɗin labaran a lokacin ziyararsa a birnin hermal da ke arewa maso gabashin labanan nasir iddin ya bayyana cewa adadin waɗanda suka yi shahada ya karu daga 23 zuwa 28 a cikin watan da ya gabata yana mai jaddada cewa waɗannan shahidan suna da iyalai da dangi da 'yan uwa. kuma dole ne ƙasa ta tsaya musu ta kula da waɗannan dangin nasu to ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla yanzu sai a gyara zama domin aji abin da zai biyo baya da shine sharhin bayan labaru shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci wasanni da kuma muroyin masu saurare sannan mu karkare da tarbiyya ai sauraro lafiya. Shirin bayan labaran zai dubi ne dangane da abubuwan da yarjejeniyar NPT ta hana yaduwar makaman nukiliya ta kunsa da kuma irin sharaɗan da suke kunshe a cikin wannan yarjejeniya akan ƙasashe waɗanda suka rattaba hannu a kanta kamar yadda kuma wannan yarjejeniya take da tasiri matuƙa wajen sanya ido ga ƙasashe masu mallakar makaman nukiliya da suke a cikin yarjejeniyar akwai ƙasashe da dama waɗanda suke mallakar makaman nukiliya wanda kuma basu su rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ba kamar yadda kuma akwai wata ƙasa guda ɗaya wato amurka wadda ta tara dubin dubatar kawunan makaman nukiliya a asirce kuma bata sanya hannu akan yarjejeniyar npt ba wadda ita ce yarjejeniya ta hana yaduwar makaman nukiliya a duniya kuma amurka ita ce ƙasa wadda a halin yanzu take fayyace wane ne yake da haƙƙin mallakar makamin nukiliya wane ne kuma ba shi da irin wannan haƙƙi madhai banuno wani tsohon ma'aikaci ne a cibiyar binciken nukiliya ta daimuna ta haramtaccen ƙasar isra'ila wanda ya dauki hotuna har sau biyu a ɓoye a wuraren da ake gudanar da ayyukan nukiliya na isra'ila bayan share shekaru tara yana aiki a tsakiyar cibiyar nukiliyan ta isra'ila hotunan dai sun nuna cewa isra'ila ba wai kawai tana da kayan aikin kera bama bamai ba ne a'a har ma tana da wasu ɗakuna na musamman da ake gudanar da wasu gwaje-gwaje na bama-bamai da take kerawa a shekara ta 1986 jaridar ƙasar burtaniya ta the sunday times ta buga wata ƙasida wadda ta fallasa wani tsohon sirri wanda ke cewa akwai yiwuwar isra'ilan tana da makamai wanda yawansu ya kai kawunan nukiliya guda 200 kuma abin ban mamaki shine cewa ita ba mamma ba ce a yarjejeniyar npt wadda take hana yaduwar makaman nukiliya a duniya shin ce ita wani yarjejeniya ta npt yarjejeniya ce wadda take kallon dukkanin kasashen duniya daya suke a haƙƙin yin amfani da fasahar nukiliya domin ayyuka na farar hula da kuma zaman lafiya sannan kuma ta lamince musayar ilimin kimiyya a tsakaninsu ba tare da nuna wani bambanci ba amma aikace ya lamarin yake za mu iya kallon iran wadda ɗaya ce daga cikin ƙasashe mambobi a wannan yarjejeniya kuma tana fuskantar matsin lamba na bincike dangane da ayyukan da take gudanarwa na makamashin nukiliya da kuma tace sanadarin uranium wanda take amfani da shi domin gudanar da ayyuka na farar hula da kuma samar da makamashi game da ayyuka da suka shafi kewan lafiya da kuma samar da magunguna duk da haka isra'ila wadda ba ta cikin wannan yarjejeniya ba wai kawai ba a sanya mata takunkumi ko sanya ido akan sharin nata ba ne har ma tana amfana daga taimakon soji da kuma kimiyya daga amurka dangane da shirin nata don haka a fili yake cewa ana nuna son kai matuƙa a cikin wannan lamari tabbas wannan ba shi ne kawai tuka da warwara a cikin wannan yarjejeniya ta npt ba amurka ta rattaba hannu akan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta nukiliya tare da ƙasar indiya ƙasar da ita ma ba mamba ba ce a cikin yarjejeniyar ta npt har ma tana ba ta mai wanda ake amfani da shi a tashoshin nukiliya har ma da bayar da dama a gare ta wajen gudanar da wasu aikace-aikace masu matukar hadari ta fuskacin nukiliya duk da haka amurka a hannu guda tana matsin lamba mai tsanani har ma da barazanar kai hari a kan iran ko kuma kore ta arewa da sunan hana yaduwar makaman nukiliya tun daga john f kennedy babu wani shugaban kasar amurka wanda ya kalubalance shirin isra'ila na nukiliya hatta gwajin makamin nukiliya da isra'ila ta yi a shekara ta 1979 wanda ya kamata a sanya mata takunkumi a ƙarƙashin dokar glen amma an kau da kai daga wannan batu baki ɗaya har ma an ce akwai wani umarni na sirri a washington wanda ya haramta wa duk wani jami'in amurka tabbatar da cewa isra'ila tana mallakar makamin nukiliya a hukumance tambayar mu mai sauki ce a nan idan doka ana aiwatar da ita ne kawai akan masu 'yanci na siyasa shin za a kira wannan tsari na duniya baki ɗaya kuwa ko kuwa tsari ne dai na 'yan kulob da karfa-karfa isra'ila a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarori ko kuma gwamnatoci waɗanda suke da mummunan tarihi a duniya kuma suka aikata laifuka waɗanda ta cancanci a gurfanar da ita a gaban kotun manyan laifuka ta duniya a yau tana mallakar ɗorin bama-bamai masu haɗari kuma kowa ya yi gum bakinsa don haka lokaci ya yi wanda za a iya cewa abinda. npt da kuma iaea e da sauran bangarori suke yi a halin yanzu ba don aminci da tsaro na al'ummomin duniya ba ne sai dai don aminci da tsaro na manyan 'yan jari hujja tabbas abin da yake faruwa a kan kasar iran babban dalili ne wanda zai tabbatar da hakan domin kuwa babu wata kasa a duniya a cewar dukkanin masana akan harkokin nukiliya har ma da wasu daga cikin jami'an hukumar nukiliya ta duniya din iaea e wadda ake mata bincike na kokop kamar kasar iran wanda kuma har yanzu ba a iya tabbatar da wata hujja komi karancinta ba da take nuna cewa iran din tana amfani da shirin nata na nukiliya domin samar da makaman kare dangi wanda kasashen amurka da wasu kasashen turai da kuma isra'ila suke da'awar cewa iran din tana amfani da shirin nata ne domin samar da makaman nukiliya waɗanda za su zama barazana ga al'ummomin yankin gabas ta tsakiya musamman ita kanta isra'ila wadda ita ce babbar yakkoran amurka a yankin gabas ta tsakiya kuma take aiwatar da manufofin amurka da manufofin kasashen turawa a yankin wanda kuma su kuma suke aiwatar da dukkanin abin da za su iya yi ta fuska siyasa da tsaro da tattalin arziki domin ba ta kariya da kuma tabbatar da cewa sun kare ta daga dukkanin ayyuka na barna da take yi da kuma kisan kiyashi a kan al'ummomi na yankin kama daga falastino da kuma sauran kasashe da suke makwabtaka da falastinin da isra'ila ta mamaye. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin goma ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da sa gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan Nuwamban shekara ta 1912 sojan kasashen Faransa da Spain suka mame kasar Morocco kafin wani lokacin da addinin musulunci ya shiga cikin kasar maroko ne tun karni na bakwai miladiya amma cikin karni na ashirin turawan faransa 'yan mulkin mallaka da kuma spaniyawa suka mamaye kasar bisa wata yarjejeniya wadda suka cimma tsakanin su a shekara ta biyu miladiya kuma tun daga wannan lokaci ne mutanen kasar maroko suka fara gwagwarmaya ta neman kwata 'yancin kansu daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1956 maroko ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa da spain masu ko kun san cewa shekaru 542 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan nuwamba shekara ta 1483 aka haifi martin luther wani malamin kirista wanda ya kawo sauye-sauye da kuma gyare-gyare a cikin addinin kirista a kasashen turai martin luther ya zama fasto yana matashi sanakon bayan kammala karatun jami'a ya fara karantarwa a matsayin malamin falsafa a wata jami'a da take kasar jamus martin luther yana da sabbin ra'ayoyi wanda paparoma na lokacin da wasu manya-manyan malaman kiristoci suka saba musu akan haka ne ma ya tarjama littafin injila ko kuma bible a cikin harshen jamusanci wanda kuma hakan ya saba wa ra'ayin roma daga ƙarshe dai shekara ta 1517 ya kafa mazhabar protestant wacce ta ginu a bisa sabbin ra'ayoyinsa hakan ya jawo yaƙe-yaƙe na addini da kuma na siyasa masu yawa a kasashen turai musamman ma dai a kasar jamus amma daga karshe dai mazhabar protestant ta samu karbuwa kafin mutuwar martin luther shekara ta 1546 masu saurare ko kun san cewa shekaru 87 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan nuwamban shekara ta 1938 mustapha kamal ataturk shugaban kasar turkiya na farko da su an haife mustapha kamal ataturk a shekara ta 1881 a arewacin kasar girka ta yanzu a lokacin da take karkashin ikon daular usmaniya amma bayan karatun sakandare ya shiga aikin soja sannan kuma ya samu tarbiyya ta soji da horo a matakai daban-daban a yakin duniya na daya mustapha kamal ataturk yana daga cikin kwamandojin sojan kasar turkiya amma bayan yakin sojojin kawance sun mamaye kasar turkiya baki ɗayanta mustapha kamal ne ya jagoranci sojojin kasar waɗanda suka kore su daga kasar turkiya amma da ƙarshe turawa sun yanke shawarar rusa dolar somaniya da kuma kafa kasar turkiya mai cin gashin kanta da haka kuma suka sanya mustapha kamal a ataturk a matsayin shugaban kasar turkiya bayan faduwar dolar somaniya mustapha kamal ataturk ya yi kokarin sauya al'adun musulunci a ƙasar turkiya zuwa na turawa shi ne kuma ya kawo ra'ayin raba addini da siyasa a ƙasar turkiya masu saurare ko kusan cewa yau ce ranar goma ga watan nuwamba wanda kuma ita ce ranar kimiyya ta duniya domin zaman lafiya da ci gaba tun daga shekarar 2001 unesco ta sanya ranar goma ga watan nuwamba na kowace shekara a matsayin ranar kimiyya ta duniya domin zaman lafiya da ci gaba wannan suna yana nufin amfanar da al'ummomi daga ilimin kimiyya da kuma fasaha da kirkire-kirkire da samar da dandali da kuma sarari wanda zai dace domin tattauna batutuwa waɗanda suka shafi tasirin kimiyya da fasaha da kuma kirkire-kirkire a rayuwar ɗan adam ta yau da kullum domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaban mutanen duniya da kuma gabatar da wasu sabbin lamura da samar da yanayi wanda yake inganta rayuwa gaba daya a taron hukumar bunƙasa harkokin ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco na ƙarshe a cikin shekara ta 2001 an amince da wannan shawara kuma tun daga wancan lokacin ne shekaru ashirin da 24 kenan a jere a kowace shekara ake gudanar da waɗannan taruka kowace irin wannan rana kuma na amfani da wannan damar wajen gudanar da manyan taruka a kasashen duniya daban-daban da kuma wannan rana a ƙarƙashin hukumar unesco ake gudanar da dukkanin ayyukan nata domin samar da tunani na zaman lafiya a cikin zukatan 'yan adam a fannin kimiyya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci da Allah yau za mu shiga cikin darasi na 137 inda za ku ji cewa Muhammad tare da abokinsa Sa'id sun tafi wani ɗakin karatu domin ganewa idanunsu wasu daga cikin littattafai na addini da manyan malamai na Iran suka rubuta kuma ake karuwa da su tare da muɗala'a a kan su a cikin wannan babban ɗakin karatu sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattauna ta gudana a tsakaninsu amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za mu amfani da su a cikin shirin كمرحكا کتاب لطپی کتاب ها لطپی مجموعه گنگو بزرگ بابا قفسه کانتا تو خانده ای کی کتب و تفسیر لطفین تفسیری تفسیر المیزان لطفین تفسیر المیزان علامه میوان سنی او نوشته است شی یا ربوتا من فکر می کنم نی اینا زتن موضوع موضوعی قرآن القرآنی زبان هرشه عربی هرشن لاربچی فارسی هرشن پارسنچی آن نوشته شده است ان اما سیدی ایرانی نه ایران اهل متمن تبریز برنن تبریز او فوت کرد شیرسو سال شکره 1981 الف دری ترا دا تمانین دا دیا عالم مسنی روحانی معلمین ادینی مهم می مهمنچی او بوده است شی یا کسنچه بسیاری دیوا رهبر جاگورا رهبران جاگوروری بزرگان منیا انقلاب جوین جوی حالی اسلامی نمسلنچی شاگرد المجری ایشان سو آنها بوده اند سو سن کسنچی آن ترجمه شده است ونچن ان فسرشی علاوه بر آن بگو دکاری اکن ونن چندین وسو تعدادی ونی عددی او نوشته است شی یا ربوتا در مورد دنگنه دا علم علمی علوم علمومی نوشته روبوتو نوشته ها روبوچه روبوچه درباره دنگنه موضوعات موضوعی مختلف دبن دبن مباحث ابابن بحثی falsafe ilimin falsafa falsafi na falsafa ishan bude ast shi ya kasance filisuf masanin falsafa falosafe. masana falsafa irani ba iraniye iraniyan iraniyawa آنها دارند سو سنادا To madalla banda aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da sa'id a cikin wannan babban ɗakin karatu inda muhammad ya fara cewa sa'id a cikin harshen farisanci از کتاب های این مجموعه بزرگ که در قفسه است خانده ای؟ بله، این مجموعه بزرگ تفسیر المیزان است که علامه تبا تباتبایی آن را نوشته است. فکر می کنم موضوع آن تفسیر قرآن است بله این مجموعه تفسیر قرآن است و به زبان عربی نوشته شده است به زبان عربی اما فکر می کنم علامه تبا یک ایرانی است بله او اهل تبریز بود و در سال 1981 فوت کرد علامه طب یک عالم و روحانی مهم بوده است؟ بله، بسیاری از رهبران و بزرگان انقلاب اسلامی شاگرد ایشان و امام خمینی رحمت الله علیه بودند. آیا تفسیر المیزان به زبان فارسی هم ترجمه شده است؟ بله، علاوه بر آن ایشان چندین کتاب عربی و نیز تعدادی کتاب فارسی نوشته است. همه کتاب های ایشان در مورد علوم اسلامی است؟ نوشته های ایشان درباره موضوعات مختلف اسلامی و نیز مباحث فلسفی است. پس ایشان فیلسوف هم بوده است. ایرانیان فلاسفه بزرگی دارند. تو مدلا saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen hausa از کتاب های این مجموعه بزرگ که در قفسه است خانده ای؟ ka taɓa karanta wasu daga cikin littattafan da ke cikin wannan babban gungu a cikin kanta Bale این مجموعه بزرگ تفسیر المیزان است که علامه طباطبایی آن را نوشته است ای wannan babban gungun littafai tafsirin almizan ne wanda allama tabatabai ya rubuta فکر می کنم موضوع آن تفسیر قرآن است. این از موضوع انسا تفسیر القرآنی نه. بله، این مجموعه تفسیر قرآن است و به زبان عربی نوشته شده است. ای ونن گونگو تفسیر القرآنی نه؟ an هرشل عربشی. به زبان عربی اما فکر می کنم علامه تبا یک ایرانی است. a cikin harshen نی ni ina علامه alama taba-taba'i به ایرانی بله او اهل تبریز بود و در سال 1981 فوت کرد ای شی مطمئن برنن تبریز ne. یا رسو از cikin shekara ta الب در علامه تبا یک عالم و روحانی مهم بوده است علامه تبا طبعی یا کسنچه معلمی کما معلمین ادینی می مهمنچی بله بسیاری از رهبران و بزرگان انقلاب اسلامی شاگرد ایشان و امام خمینی رحمت الله علیه بودند. ای da yawa daga cikin jagorori da kuma manya na juyin juyu halin musulunci sun kasance almajiransa da kuma marigayi imam آیا تفسیر المیزان به زبان فارسی هم ترجمه شده است؟ شن تفسیر المیزان an tarjama shi a cikin harshen Farisanci? Bale علاوه بر آن ایشان چندین کتاب عربی و نیز تعدادی کتاب فارسی نوشته است ای بگو da ƙari akan hakan shi ya rubuta wasu littafai a cikin harshen larabci hakanan kuma wani adadi na littafan harshen farisanci همه کتاب های ایشان در مورد علوم اسلامی است؟ دکنن لطفانسا دنگنه دا علمومن مسلم چینه؟ نوشته های ایشان درباره موضوعات مختلف اسلامی و نیز مباحث فلسفی است. روبوچه روبوچنسا دنگنه دا موضوعی دبن دبن نا مسلم چی؟ da kuma ababen basin falsafa ne. Pas ishan filsuf ham Kenan shi wani masanin falsafa ne ya kasance. Iraniyawa suna da masana falsafa manya. muhammad da sa'id a cikin wannan tattaunawa tasu dangane da alama ta bata-ba'i sa'id ya gaya wa muhammad cewa alama ta bata-ba'i ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai da suka rayu a birnin tabriz daga bisani kuma ya dawo birnin ƙom domin ci gaba da karantar da ilmomin addini da kuma tafsirin alkur'ani da ilmomi na falsafa game da sauran ilmomi na addini daban-daban inda daga cikin littattafan da ya rubuta a lokacin da yake gabatar da darasansa na ilimi har da tafsirin almizan wanda ɗaya ne daga cikin fitattun tafsirai na alkur'ani mai tsarki da ake amfani da su yanzu haka a sassa daban-daban na duniya alama ta bata bai dai ya kasance ɗaya daga cikin fitattun masana falsafa a duniyar musulunci idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da sa'id to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri da kuma waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan da kuma malama julia da shirin afefe ne abdullahi salo don jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu gaba. labaran wasannin mako. Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. saurari Assalamu alaikum. Matasa wasan masu a wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da suka shafi ashen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurari sun ci da mu kuma a zaɗin shirin. Amma kafin nan ga buɗin kunne. To madalla yanzu kuma bar mu cikin kwarar shirin inda zamu yi zango a nahiyar Afirka kuma za ku cewa rikici ya sake bullowa a gasar Premier ta Najeriya NFPL bayan tashi daga wasa mako na sha biyu tsakanin Katsina United da kuma Barau FC inda wani dan wasa mai suna Nana Abraham na Barau FC ya samu munar rauni bayan harin da magoya bayan Katsina United suka kai masa lamarin ya faru ne bayan Barau FC ta farke wasa da ci daya da ɗaya wanda hakan ya fusata wasu magoya bayan katsina united da ke cikin filin wasan na muhammad duko a cikin birnin katsina rahotanni sun nuna cewa a minti na saba'in na wasan an dakatar da hafatawar bayan da aka kai wa nana abraham hari wani hoto da ya kara ɗaya kafin sa'a zumunta ya nuna dan wasan cikin jini yayin da abokan wasansa da jami'an tsaro ke kokarin kwantar da tarzomar duk da shiga jami'an tsaro don dawo da doka da oda dan wasan gaban najeriya victor osimhen ya kafa sabon tarihi a gasar zakarun turai bayan zura kwallaye guda uku a ragar ajax yayin da ƙungiyarsa ta glatasri ta samu nasara a wasa mako na hudu wato wannan nasara ta sa Osimhen ya zama dan wasan Najeriya da fi kowanne zura kwallaye a gasar zakarun Turai inda ke da jimillar kwallaye 25 ya doke tsohon tauraron Najeriya Obafemi Martins wanda ke kasa da hakan a tarihin gasar. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pilas ta sake fuskantar wani mummunan sakamako bayan ta sha kashi a hannun Eyimba United a wasa mako na sha ɗaya a gasar NPFL wanda aka buga a filin wasa na Eyimba International Stadium da ke birnin Aba a jihar Abia. Ɗan wasan Eyimba Basi John shi ne fara zuwa ƙwallo a ragan Pilas a minti na 27 kafin Ididigon ya kara ta biyu tuna kaɗan kafin a tafi wutar rabin lokaci. Wannan ya nuna karara cewa masu masaukin baki sun fi karfin filas a wasan kamar yadda hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa a takaici tsara za a fara gasar cin kofin nahiyar afirka ta 25 karo na 30 da wato biyar daga ranar 21 ga watan disamba da tawagogi 24 za su fafata domin lashe babban kofin na nahiyar afirka kuma wannan shine karan farko tun bayan shekara ta 1988 da morocco za ta karɓi bakuncin wasannin babbar gasar ƙwallon kafa ta duniya da ke fata gudanar da bikin da zai ƙayatar da duniya to ga kuma yadda aka raba rukunin gasar an raba tawaga 24 za ta buga gasar na kofin afirka zuwa rukuni shida da ke ɗauke da hudu a kowanne rukunin a yana ɗauke da kasashen morocco mali zambia comoros sai kuma rukunin b inda yake dauke da kasashen masar afirka ta kudu angola da kuma zimbabwe a rukunin c kuwa akwai nigeria tunisia uganda tanzania sai kuma rukunin d inda ya kunshi senegal jamhuriyar demokradiyyar congo benin botswana yayin da rukunin e yake dauke da kasashen algeria burkina faso equatorial guinea da kuma kasar sudan sai kuma rukunin f inda kasar ivory coast kamaru gabon mozambique suke cin wannan rukuni wannan shine kaɗan daga cikin wato yadda aka sa wannan rukuni kenan yanzu kuma sai yankin asiya inda za mu leƙa ƙasar iran domin jin irin halin da ake ciki a ɓangaren wasanni ƙungiyar ƙwallon raga ta mata iran ta doke bahrain da ci uku da biyu a wasan farko mai ƙayatarwa a ƙasar haɗin kan ƙasashen musulmi ta shidda da aka yi a riyadh inda suka fata da abokan hamayyarsu. su dan wasan takwando na kasar iran mai suna abul fazli zandi ya zama shi na daya a duniya a bangaren maza a ma'aunin kilogiram a hamsin da takwas bayan ya yi nasarar samun lambar yabo ta zinariya a gasar takwando ta duniya a kasar china a gefe guda kuma za ku ji cewa tawagar kwallon futsal ta kasar iran ta yi nasara a kan kasar tajikistan da ci hudu daya a wasan da suka buga na wasan haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi a birnin riyadh inda ta kai matakin kusa da gab da na ƙarshe wato semi-final wasannin haɗin kan musulmi sun kunshi 'yan wasa da ƙasashen musulmi daban-daban a wasan na fustal morocco dai ita ce ta jagoranci rukuni da maki bakwai yayin da iran ta sami maki biyar da ta tsallaka zuwa mataki na gaba yanzu kuma bari mu kawo muku ƙarin haske game da batun gasar kwallon ƙafa ta cin kofin firimiya na ƙasar iran inda a juma'a bakwai ga watan azar ta kalandar iraniyawa za a kece rai tsakanin faikan da malavan sai kuma zubahan takara da khairu abad sai kuma shams azar kazvin takara da fesfolis sai kuma istiklal kuzistan takara da gulgahar sirjan sai kuma ranar asabar takwas ga watan na azar za a kira tsakanin tarakto da chadar malvardikan sai kuma na arak takara da fajr sifosi a ranar lahadi kuma a kara tsakanin istiklal da fulad sai kuma misar sanjani ta keci raini tsakaninta da sefahan a bangaren gasar cin kofin asiya kuwa nasfi karashi za ta kara da tarakto sai kuma addahil ta kara da Itihad, sai kuma shibabul ahali imarat ta kara da gurafa yayin da al'ahali ta kasar saudiya ta kara da shudda ta iraki sai kuma ranar talata hudu ga wata a kara tsakanin alwahda imarat inda da ita da al-assad sai kuma al'ahali ta kara da shuɗa iraq to yanzu kuma bari mu da zango a nahiyar turai domin karkare shirin labaran wasannin namu inda za mu ji irin da ake toyawa lineal messi ya ci kwallo biyu ya kuma bayar da biyu aka zura a raga da inter miami ta doke nashville sc da ci hudu da babu ta kuma kai dab da ƙarshe a mls cup a karan farko a tarihi kaftin ɗin argentina mai shekara 38 zahiwa ya ci biyu kafin hutun rabin lokaci sannan shine bawa tadio alande da shi ma zura guda biyu a raga a karawar kenan messi ya ci kwallaye biyar yana da hannu a dukkan kwallayen da inter miami ta zura a raga a karawa uku inter miami wadda ta yi rashin nasara a wasan farko da lashe biyu za ta fuskanci kulob na gaba a zagayen dabda da karshe da za a yi ranar 22 da kuma 23 ga watan nuwamba dan wasan tsankiyar ingila da aston villa mai shekara 23 da haihuwa bogan rogers na shirin sanya hannu kan sabar ragi da za ta daga albashinsa zuwa fiye da fam dubu ɗari a kowanne mako. Ƙungiyar Ingila na yawan sauran 'ya'yan ƙungiyoyin dukan 'ya'yan kaɗanya a gasar zakarun turai a Champions League bayan makudan kuɗaɗe da suka kashe wajen sayan 'yan wasa. A yanzu dukkanin ƙungiyoyin shida daga Ingila na sama saman tebur ƙungiyoyi a talatin da shida ke fafatawa bayan rabin wasannin rukuni. A wannan makon a karo na biyu cikin zagaye na uku ƙungiyar Firimiya biyar sun yi nasara a su. babu wata ƙasar da ta samu yin hakan hudu daga cikin ƙungiyoyin ingila shida suke hafata a gasar suna cikin ƙungiyoyi takwas na saman tebur kuma idan aka wato ƙare a haka za su samu zuwa zagaye na sha shida kai tsaye hakan nan kuma dukkanin ƙungiyoyin shida na cikin sha biyu da ke saman tebur baya ga victor osimhen akwai kuma wasu wetin 'yan wasan gaba guda uku a turai da ke kokarin lashe takalmin zinare a bana saboda irin kokarin da suke yi wajen zura kwallaye masana kwallon kafa na lakanta kokarin yan wasan da burinsu na lashe babbar kyautar kwallon kafa ta duniya wato balan da o kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta fice daga zawarcin dan wasan bayan crystal palace mark gohe mai shekara 25 da haihuwa lamarin da ya bar dan wasan da zaɓi tsakanin liverpool da kuma bayan munich ƙungiyoyin gasar premier da dama na bibiyar dan wasan bayan feyenoord mai shekara 19 Gavero Red amma suna fuskantar kalubale daga Bayern Munich. Kungiyar kwallon kafa Tottenham da Liverpool na kokarin ɗauko ɗan wasan gaban Girka da Wasbog mai shekara 21 da haihuwa. Kocin Barcelona Hansi Flick ba shi da aniyar barin ƙungiyar a ƙarshen kakar wasan bana duk da watannin da ke cewa ya gaji da ƙungiyar kuma yana shirin sauya sheka. Ba za mu samu wanda zai maye gurbinsa ba kamar yadda Pep Guardiola ya faɗa kwana ɗaya gabanin Sergio Aguero ya buga wasansa na ƙarshe a ƙungiyar Manchester City. Bayan shekara hudu ko za a iya cewa City ta samu wani dodon raga mai ƙwazo da washin lafiya idan babu shi gaskiya za mu sha wahala kamar yadda Gadiyalo ya faɗa bayan halan ya zura kwallo biyu da su taimaka wa City ta doke Bournemouth da ci uku da ɗaya a ranar Lahadi da ta gabata. Masu nuna za ta sayi Marcus Rashford daga Manchester United kan na ta dindindin a ƙarshen zaman aronsa amma sai ɗaya ɗan wasan gaban na ingila mai shekara 28 ya amince da ta yin albashinta ficewar ɗan wasan tsakiya na ingila kobe maino daga manchester united a watan janairu ya kusanto yayin da napoli ta ƙara ƙami wurin yunkurin ɗaukar aron ɗan wasan mai shekara 20 da haihuwa ɗan wasan bayan arsenal da faransa william saliba mai shekara 24 da haihuwa ya ce zai nazarin yiwuwar komawa real madrid kafin ya yanke shawarar kulla sabuwar jejeniya da gunas a watan satumba to masu ware da fin daɗi karewa in ji masu iya magana duka duka iya abin da su gani a shirin shirin namu labaran wasanni sai a tarbiye mu a mako na gaba domin jin mu ɗauke da wasu daɗan labaran masu ƙayatarwa amma kafin nan amma duk wanda sai muka shirin kamar da kuwa shi kamar haka ni ma da ne ke cewa zaman lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar daukar matakin soji a Najeriya inda ya zargi gwamnatin kasar da kyalewa ana kashe kristoci. a wani sako da ya wallafa a shafin na sada zumunta shugaba trump ya ce washington na iya shiga najeriya da karfin soji don kakkaɓe 'yan ta'adda masu kishin islama da ke aikata ta'asa batun da tuni gwamnatin najeriya ta yi fatali da shi tana mai cewa shugaban kasar ya ɗauki matakai game da irin waɗannan matsalolin tun kafin ikirarin na shugaba donald trump to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu BOS burin musulunci na Iran a ah, Hassan Barka da yadda ake bayan dama wannan bayan a wurin ina jin daɗi Allah ya ɗaukaka. Eh a gaskiya kamar yadda Donald Trump ya ce ne barazanar kai ma ƙasar ta Najeriya hari game da cewa ana kisan kiristoci a Najeriya. To sai su nuna mana ina ne ake kashe kiristoci. a wani jiha ne kuma a wani guri ne muna jira su ba mu a su faɗa mana gurin da ake wannan kisan su mu dai ba mu gani ba sirri dai irin nasu na makirci yahudawa kuma allah ya karya su allah kada ya ba su nasara akan kasar mu najeriya ga nan ya nuna mana izina kenan masu goyon bayan su Ke su gane cewa mutanen nan fa ba su da amana duk yadda kake yi da su to suna neman su ci amanan ka he sun karya abubuwan da ke tsakanin ku to ya kamata lalle su sasa najeriya kara farga su amurka ba abokan hurɗa ba ne wanda suke dogara da amurka to sun ga dai abu abin da yake so ya faru ya kamata su ɗauki mataki game da wannan abu in za su yanke alaka ita su yanke in ba dama ko to su su ne ko manyan Allah ya ba Najeriya zaman lafiya mai magana Alhaji zuwa daga Hudawa Sobolo ko ganin Kaduna Najeriya na wa jama'a wannan gida fata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Hassan barka muna muku barka da haka da fatan an wuni lafiya. Mai magana na kusa ni Kalgaga da yake a nan unguwar zaren a garin Maradi. Eh, alal hakika eh, shugaban ƙasar amurka donald trump za mu iya cewa wannan kamar yana neman dai ya haddasa wata fitinan ne a tsakanin musulmi da kirista na afirka mazance ba na najeriya ba saboda ai idan za ka zargi mutum da hujja kake zuwa kwakwara da za ka aiki da ita ba ta jita ba sannan kuma ita najeriya duk wanda yake da labarin abin da yake faruwa a najeriya zai ji hari a masallaci zai ji hari a church zai ji hari a cikin motar haya ko jirgin ƙasa ai ba dole jirgin ƙasa ba ko motar haya musulmi ko zata ko kuma kirista za ta ɗauka kenan mu abun da muke gani a matsayina na ɗan Nijar makusancin Najeriya in yana da wata manufashi da yake so ya hito ya yi magana da ita magabatan najeriya talakan najeriya su san miyar manufar shi amma wannan zancen nashi ba gaskiya ne na kusa ni dan jaji wanda yake a nan unguwar zare a garin mara kore niger us rashin lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya Hausa. Bai maka magana Aliyu ya hadi a nan garin Nasarawa kuma din garin Makoki ne masu gaya da saurare na Venetian Shatawa sai mace subhanallahi wala hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa Donald Trump wannan mutum ne yana son shi haddasa gaba da faɗa tsakanin musulmi da kiristoci dole taron babban benefikin Azalimi ne kasar najeriya ba abin da yake bukata shi da shi haddasa hitinar da za ta hinta boko haram tsanani ya zai hitin da hitinar da ta hita yankin nafin da lakurawa saboda nuna cewa ana kama kiristanci hari bai diba ba harin da aka kai masallaci a kashe mutane harin da aka kai gari aka kone gari harin da aka kai da jirgin kasa duk bai diba wannan ba kawai abin da addibe nibi ne ya ce kistoci to da suwa suwa ina ne an ga kashe kesta wanda ba a kai sai ba sani ba wallahi hukuma ta najeriya masu hankali masu kafin hankali wallahi su yi maganar nan fa ga su ɗauki maganar nan kamar wasa wallahi tana haddasa muku fitinar da za ku zama cikin wani yanayi Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Sagir Isa kan da kira baban Salmai a damagaram Jamhuriyar Niger. Wannan batu na Amerika na cewa za ta kai hari akan wata ƙasar duniya wai akan wasu abubuwa da ke faruwa akan talakawan da suke cikin ita wannan ƙasar. Wannan daman hali ne na Amerika na shiga shigula akan abubuwan da suka shafi ƙasashen duniya. Idan ta shirya ma wata ƙasa wata makirci ta fito wani abu da ba haka ba ta cewa akan shi za ta kai ma waccan ƙasa hari ko za ta yi wani abu makamancin haka. Domin kuwa wannan zance na ana kashe kiristoci a Najeriya ba kallacin gwamnatin Najeriya ba hatta da su kansu ƙungiyoyin kiristoci gwamnatin na Najeriya sun mutu sun karyata wannan batu kenan wannan da wace hujja Amerika za ta ce har ta kai hari kan wata ƙasa mai yancin kanta wai akan ana ma talakawan ƙasar wani abu wanda ita bata yarda da shi ba wannan dai abin da nake kiran gwamnatin Najeriya ta yi hankali da shi shine ta taka tsantsan so mun kuma Amerika munahu ƙasa ce wadda tana iya amfani da wasu abubuwa ko ba gaskiya bane domin ta tada ma wata ƙasa hankali assalamu alaikum mai magana Sagiri Isa kan da kira baban Salmai a damagarin jamhuriyar Niger tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dan Bari shugaba na fada mazajen daga Niamey Nijiya. To, a <clears throat> ta na gizo da za ta wuce Ka yi Donald Trump ka ce ana yin kishin yaƙi wa ake ma kishin yaƙi kisan kiyashi cikin Najeriya. Eh, abin da zai taso ma ina ne taso haka ware ka ce to Najeriya babu bambanci babu bambanci kuma kakka zo ka sabu bambanci tsakanin Kirista da Musulmai suna zama lahiya kalau suna zama lahiya lau kai ka zo ka ci ana ma wani gote kashin yashi a ina ne eh an hairin kai hairin zaka an sherin da zaka kawo ka dora wa mutane Allah ya shiri ko ba kanka Allah ya bamu kwanciyar hankali cikin kasar mu da duk kasar Najeriya kasar musulmi sunana Muhammadu Dan Bale Bale shugaba na fada mazajen daga Nyamai Niger To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran muke zuwa muku inda shirin yau yake jin ta bakin ku game da furcin shugaba Donald Trump na Amurka na cewa zai iya ɗaukar matakin soji a Najeriya inda ya zargi kasar da kyalewa ana kashe Kiristoci. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran. Kuna magana da Halilu Musa daga Maraɗin Al'aikoho a jamhuriyar Nijar. wannan abu wannan furuci da trump ya yi shugaban amurka akwai ba da mamaki a cikin shi akwai rena hankalin afirka da musulmai waɗannan su ne ya rena daman can trump ya rena baƙaƙen fata da musulman duniya dubi da isra'ila take kashe musulmi a ƙasashen laraba dubi da ta hari qatar take kashe falastinawa take kashe 'yan labanan take kashe 'yan siriya duk inda ta gada ma take ma musulmi karan tsaye amma har ya ce ana kashe wai kiristoci a nigeria musulmin da suke rasa su dubi kan in ka dubi inda ake kashe mutane a najeriya maiduguri sakkwato katsina kaduna plateau jos wa'annan da kake ganin su duk musulmai ne ake kashewa a cikinsu kamaɗinsu in ka shiga kudancin najeriya ma in kan nihi inda 'yan ziyafar galibin su musulmai ne ake kashewa jami'an tsaron da ma ake kai musu musulmai ne ake kai musu suna kashe su kan a kashe kirista daya sai an kashe musulmi goma a arewacin najeriya amma wannan abu kuma halaye 'yan najeriya ne saboda najeriya ko kuma afirka zancewa suna takama da amurka Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin na Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Yadkori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. A maurin da kuka sa na yau a kan shugaban kasan Amerika wanda yake zai kawo a Najeriya hari dangance da kisan da ake wa Kirista a Najeriya. To ni ina ganin wannan makircinsu ne na turawa ya ba da hujjan da inda ake kashe kiristoci ko kuma musulmai suke kashe kiristoci ko kuma eh, wasu al'umma suke kashe kiristoci don haka wannan ina kira ga 'yan uwanmu mu ci gaba da yi wa kasashenmu addu'a allah ya ba mu nasara akan dukkan wani hude da sharrin kasashen yamma da sharrin kafirawa muna roƙon allah ya haɗa kan shugabannin afirka na kuɗi. salamu alaikum radio ta haram muryar musulunci suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura hakikan wanga birki da shugaban ƙasa amurka na eh, kawo sojina suka hari a nan najeriya domin ya ce ana kashe kiristoci domin wannan ba komi ba za mu ce a nan hede mu ci gaba da roƙon allah din musulmi mun yi sallah mu tashi roƙon allah saboda shi an san hada ba san ƙarshen shi ba mu addu'a mu dai dama su kasan kasashen yamma sun rusa san kasashen yamma su turan wannan mu dai mu ci gaba da addu'a abin da Allah ya bamu mu ci gaba da addu'a da shi kawai shine illa fita, addu'a ya kamata duk musulmi na duniya wanka filici shi, ka Allah mai da shi ga gaske Allah mai da musu kayan su to ina muku fata alkai rediyo ta harin mara musulunci suna shugaba Iliya Mikanti shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci mai albarka ina maku fatan dukkan ku kuna lafiya ma'aikatan gaba daya ba wani da wani dukkan ku ina maku fatan alkhairi Allah ya ƙara tsare mana ku Allah uban ya ƙara ƙarfin imani kuna magana da malam Abdulkarim dan kafarin Maraji dan Allah ina so ku bani lokaci in dan yi lokaci akan shugabanninmu na Najeriya musamman ma na arewa ina ga lalacewa najeriya ta kai da saken da ke gare su da irin lalacewa al'amuransu hatta kai yanzu a ce wai wanga wanga lalataccen na amerika shugaban amerika wai har ya ce ma najeriya zai zo ya kawo hari wa 'yan ta'adda eh, ya yi kutse cikin najeriya kuma malam an rasa wanda zai tashi cikin shugabannin nan ya mai da martani a kan shi kenan kamar dai sun ɗauki ƙasar najeriya tamkar wata ƙasa wadda take mata wasu lalatacin mutane da ba su san ciwon kansu ba to in dai ba na haka ba yanzu da allah da annabu matsalar da ke akwai cikin america idan aka kasa ta ɗari najeriya ta ɗauki ɗaya su yi ƙoƙarin su magance matsalar su mana su dibi abin da ke gaban su ga ƙasashe nan manyan ƙasashe sun sanyo su gaba irin su rasha irin su iran irin su china irin su nan ne sun sanyo su gaba su iya da kansu mana Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatun gidan musulunci gwamnatin jamhuriyar Tehran mai magana Suleiman Alhaji Buhari mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da saurara da Afirka a rashin jihar da makaram jamhuriyar Nijar. Farko dai asan barka ina muka barka da baraka barka da lokaci. Eh batun wannan da Donald Trump ya yi na da kaiwa Najeriya hari kan rahoton da kasar amurka ta fitar na yadda ake kashe kiristoci gaskiya wannan wani zargi ne mara tushe balle wani zargi ne mara tushe kuma zargi ne da bashi makama saboda irin har-haren da 'yan ta'adda suke kawo a najeriya babu ruwansu da wani kirista ne wani musulmi ne ko wani addini can daban kawai hari ne suke kaiwa kan mai uwa da wabi idan mu kiran da za mu yi ga shi gwamnatin kasar na amurka shugaban kasar amurka donald trump kenan ya kara yin cikakken bincike don gano gaskiyar musabbabin wannan eh, abin da suke zargin najeriya da shi kuma muna fatan dai su zama tsakanin su da najeriya eh, kan teburin sirri. don samu don lalubu bakin zaren da fahimtar juna. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Mai Dala Bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar. ganin gaskiya na batu na Donald Trump da yi za a cewa abu ne na tashin hankali abu ne wanda dukkanin wani musulmi zai ɗaure mai kai duba da tarayyar najeriya in aka yi la'akari musulmi su suka fi tagayyara musulmi su aka fi eh, cin zarafinsu da dukiyoyinsu da ma rayukansu kusan kudanci da ma mamayen kasar najeriya gabaki daya eh, musulmi su suka fita gayyara a wannan kasa ta tare najeriya wanda shi wannan yake nuna eh, mai uwa a gindin murhu da ake cewa ba zai rasa fulfuɗi ba eh, wani bangare na addini da yake nuna fifiko da goyon bayan shi kiri-kiri ga wa duniya idan hal yake ambatan cewar idan ba ɗan mataki ba zai dan mataki babba a kasar najeriya to mu muna ga eh, wannan batu da yi ya kamata a ce gwamnatin tarayyar najeriya ta shiga taitayinta kuma ta san cewar ita kasa ce wanda take da incin kanta kuma kasa ce wanda take da addinai daban-daban kuma ya kamata kamata a ce wata ƙasa ba za ta shigo ta mata landan ba kuma su musulmi muna fatan za su dukkufa da addu'a da dukkanin wani cin zarafi da wani bangare na addini ga wa'insu suke cin karansu baka da wa'insu eh, wa'insu kabila ko kuma wa'insu mutane daga cikin namu musulmin da suke cin zarafin yan uwansu ko kulawa ko lurawa wa'insu wai da suke wa'insu kasashen waje suna kishin wani addini na daban kuma suna kishin mabiyansu da suke wannan kasa ba wai kasa guda ba suke ina ku da kuke kasa daya wannan abun kunya ne za a ce musulmi yau ya dauki makami ya kashe dan uwan shi musulmi to ma sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi anan tilasan doga aya a cikin shirin na yau amma da yardar Allah a ranar Juma'a za a ji ci gaban ra'ayoyin naku game da wannan batun anan ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To yau shirin namu zai mai da hankali ne kan ranar ban jini ta duniya. wace ke gudana a kowace zagawar ranar 14 ga watan Yuni na kowace shekara. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marilla ranar 14 ga watan Yuni ta kowace shekara ita ce ranar ba da gudunmawar jini ta duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta keɓe ranar don wayar da kan al'umma kan buƙatar samar da jini da kuma nusar da gwamnatoci mahimmancin adana jinin. likitoci dai na shawartar jama'a da su rika ba da jini domin samun lafiya baya ga ceton rayuwar al'umma mafi yawan jinin da ake adanawa yana amfana ko ceto rayukan mutanen da ke fama da larurori na karancin jini kamar matan da suka zo da jini yayin haihuwa ko waɗanda suka samu munanan raunuka yayin wani hatsari da dai sauransu to batun da shirin namu na yau zai mai da hankali a kan shi shine mahimmancin mutum ya san rukunin jininsa domin kuma tattauna wannan batun yau ma dai daktar namu bukar gurema daga asibitin malam aminu kano daga tarayyar najeriya bai gashiya ba ya ba mu wata damar muka sake tattaunawa da shi da farko kuma na fara da tambayarsa ya yi mana da ƙarin bayani kan rukunin jini. mutane daban-daban suna da jini kashi daban-daban kamar za ka ce akwai wanda yake da a akwai wanda yake da rukuni b akwai wanda yake da rukuni a akwai wanda yake da rukuni o ga cikin rukunin nan kuma akwai abin da ake kira rhesus factor shine za a dinga sa mishi a rhesus factor ko positive ko negative to haka ne yake tafiya kamar misali an ce mutum yana da jini a positive to duk wanda yake da jini a positive zai iya karban jini a positive ya ba a positive wanda yake da jini b positive zai iya ba b positive amma ba zai iya ba a ba kuma amma wanda yake da ab shi kuma zai karbi jini a wajen kowa kuma ba zai ba kowa ba dan yana da anti a da anti b shi kuma mai o zai iya ba kowa jini shi kuma amma shi sai o kuma zai ba da shi to haka rukunan jinin suke sai kuma wannan wanda ake cewa resist din A plus da, da, da positive da negative shi ma yakan bambanta. Dakta ko su wane ne suka fi bukatuwa da ƙarin jini? Eto, eh shi ba za a ce ga wanda ya fi bukatan jini ba, duka kowane rukuni zai iya zuwa da wani ne dalilin da ya sa mutum yake bukatan jini. Abin da yake mu ce yake da wahala a cikin rukunan nan shine masu O. Yawanci a duniya masu O suna da karanci, kowa haka Allah yake abin shi da yake su za su iya ba wa kowa a bisa ma wanda ya fi wahala o negative duk mutumin da aka ce jinin shi o negative ne gaskiya ana sa shi a wani rukuni ne da har kai kana da o negative kana lafiya to sai an ɗauki adres ɗin kama inda kake dan za ka yi ceton rai da yawa dan ba mutane da yawa ba ne suke da o negative kamar za ka ga in mata akwai abin da ake kira Rasus iso immunization mata za su aiki suna da ciki haka za ka ga ɗa sai a yi azumi yana da negative ne to in ita mace kuma tana da wani ko a ko b ko o negative to ana tunanin ɗan da yake cikin tashi positive ne yake zai haɗu da na uban to kaga za ta yi aihuwan farko kamar lafiya kalau to a wajen aihuwa ko wani jini ya ɗan zuba kaɗan to zai haɗu da jinin ɗan da kuma matar to sai ta samu antibody sai kaga sun yi reacting sun ya cire jikinta yana wani da kariya to aihuwanta na biyu in ba a yi sa ba sai a samu matsala a fiɗa da ba shi da lafiya ko kuma a samu ma ɗan bai kai har lokacin haihuwa ba to a irin wa'annan shine ake ba da resus ake ba da anti immunization ake ba su allura na san wa'annan to a nan ne ake samun matsala amma ba za a ce ga wannan rukuni shi ya fi neman jini ba ko wancan rukuni ya fi neman jini ba ya danganta ga wani irin rashin lafiya ne mutum ya yi are ne nemi a kara mishi jini ko waɗanne irin larurori ne shi kansa jinin mutum yake iya fuskanta wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to wannan shi ma kuma za a iya kashe shi rukuni hanyar da cutar da zai sa jinin ya da farfashewa da hanyar cutar da kuma rashin abinci zai kawo karancin jini ko ko kuma hanyar da jinin amma kuma akwai yadda baya kai shi ko ina ko kuma a ce a an yi hatsari ko mutum ya yanke a wani waje ko jini ya zuba da yawa ko mata ta zo haihuwa ko yanayin ciki jini ya zuba da yawa to irin wannan rukunonin suna da yawa aka ɗauki kaman zubar da jini haka kaga wannan shi kowa yana ganin sa mutum ya yi hatsari ne jini na zuba da yawa dole a mayar da jinin nan da yake zuba ko kuma mata ne da ciki ko wajen haihuwa jini na zuba da yawa dole a nemi jinin nan a nemi da amma kuma akwai kuma kaman yara haka kaman a ce ciwon malaria kaga shi wannan kwayan cutar malaria yakan iya farfasa jini sai kaga ya farfasa jinin babu jinin ya yi karanci dole sai an nemi jini an kara mutum ko kuma wani irin cutan kamar na ciwon hanta ko cututtuka na infection da yawa to za su iya kawo rashin jini din da har zai sa mutum a kara mishi a jini to akwai kuma cututtuka da yawa kamar leukemia haka shi kanshi cutan jini 'ya'yan jinin da kansa zai iya kawo mutum ya ga yana ta samun jini ko kuma a ce masu sickle cell irin masu cutan sikila din nan to ka gani su yawanci jininsu ya zo ne ba da ainihin jini mai kyau ba inda nasu yana zuwa da illa to wannan sai ya sa jinin yana fafashewa da wuri to kaga lokaci zuwa lokaci da jinin ya karanci dole a dinga suka shiga yanayin rashin jini kuma sai an kara musu. Dokta an ce akan iya sanya wa mutum jini amma kuma jikinsa ya ki karɓar wannan shirin wani ƙarin haske ne za a yi mana. Eh don haka yakan yi ko da za ka ga an ce maka an ɗauko a an baka wanda ma an ɗauko a an baka abin da ake faruwa shine akwai antibody kuma a cikinsu da ba za a iya sani ba shi yasa ko an ce jinin ne a ne shi ma wannan a ne za a ɗaukan jini a bayar a lab sai an ɗauki jinin da jinin mai bayar wanda jinin da za a yi wanda zai karba ɗin sai an gwada a ga cewa a laboratory an gwada an ga cewa ai a cikinsu an haɗa ba abin da ya faru kan a ɗauka ba shi ne ake cewa cross matching za ga an ce a eh, a ne amma wannan ma a ne ba amma sai kaga cewa kuma a din in an yi cross matching din shi kuma ba zai yi ba kenan akwai wani abu a ƙasa da yake zama suna da antibody suna da wani kariya ba za a ɗauka ba sai a nemo na wani kuma a bashi amma wannan kuma ba wai ana tunanin akwai kuma wata hanya wanda maybe in za a bada jini akwai cututtuka da ake gwaggwadawa wanda ko hepatitis ko HIV ko me za a gwada da zai yi ba za ka bada jini ba a wannan rukunan rukunan jinin suma kansu za a iya cewa eh rukunin kuɗin ɗaya ne amma kuma za ka ba ba zai iya ba wa wanda rukunin ɗaya ba don saboda in an gwada a lab kafin a kai jini ɗin sai a ga ba zai yiwu ba ko kuma wani ko da an gwada zai yiwu bisa misali sai kawai sai ka ji an fara bayarwa da an fara bayarwa sai mutumin ya fara wani nuna alamu da jinin nan bai karɓe shi ba sai a yi maza maza kuma a tsayar da shi ko akwai wasu hanyoyi da mutum zai bi ya yi tattalin jininsa ga dai likita da bayani. Da farko tukuna kowa ma ya san wani irin jini wani rukuni yake da shi kafin da yaro ya shiga makaranta a san cewa ga irin rukunin jini shi a gwada rukunin shi kuma a gwada rukunin jini na ko yana tare da sikila ko yana tare da rukunin sikila to wannan yana da amfani don saboda baka san me zai faru ba ba a san wani yanayi za a kawo mutum asibiti ba don an san yayin rukunin jini shi kaga yana kawo kariya kuma mutane su kula da cewa abubuwan da zai sa jinin mutum ya zama yana cikin daidai ba abin da zai sa jinin shi yana da amfani kamar kariya da cututtuka da suka yawan nan da kuma cin abinci mai dan gina jiki da kuma yin exercise nan yana sa karugon shi ya karu kuma jinin ya zauna a daidai. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda kuma za a sake jin mu da wani shirin kafin nan a madadin Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Badan kuɗi suke ba ha, badan kuɗi suke ba ha, badan yabo ba dan da yabo gurin wa kadai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi tarbiyyar iyali. Mr. salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka da warhaka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da ƙashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya ƙara mana tsimi da daurin sauraron shirin yadda ya kamata. shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin muhammadiyya muna fata har ila yau masu mu abin kauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi akan dukiya manan bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauci ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi alhali a yau bai sani ba baka taɓa jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya sami al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imamu ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a ƙas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga a nan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me Ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko mana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce baya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana ƙarfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da al-ilm babu talauci bayan ilimi To madalla muna kada jan hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH Hausa na birnin Tehran na ke ƙarƙashin Hausa TV inda muke ci gaba da tattaunawa da Malam Muntaka Tahir daga birnin Yamai. Malam ta ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya. Malam Bismillah. wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba akan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce. shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shi ne ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zowa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi shi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masararo ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu manyan gobe iyaye Yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne.